Na'ilaha illallahu illallah na la la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi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 iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu duka mu kuma Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai idan ajalinmu ya zo Allah ya ɗauki rayuwarmu a halin imani yau da izinin Allah za mu tashi a darasi na goma a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu insha Allah ta'ala da arba'in da bakwai za mu tashi a kan farkon sura ta hudu jiya mun kammala sura ta uku ali imrana mai ayoyi ɗari biyu yadda izinin allah za mu tashi a kan suratun nisa wacce take mai ayoyi ɗari da saba'in da shida insha allah ta'ala allah shi samu wanye lafiya gabanin fara karatu na farko akwai rasuwa da aka yi na wani ɗan uwa injiniya tukur hassan tingili a ɗan jihar katsina ne na san shi ta alaƙa ta yanar gizo musamman ta buga waya kamar shekara goma sha biyar da suka wuce ko sama da haka da kaɗan lokacin yana karatu a china yakan neme ni a waya mu gaisa ko ya nemi shawara ko shi ma ya ba da shawara a harkoki da dama musamman lokacin da nake zaune a burtaniya na shi samun lokaci na communicating da shi bai wuce sati biyu ba profeso ahmad adamu na katsina ya zo ya same ni akan wata gayyata da suke so na je katsina akan wani program da ake so a yi wa matasa da mentorship da makamantansu kusan shi ne kashin bayan da ya matsa martai na yi attending program ɗin mai iya yi wa a cikin watan me za a yi har voice message ya tura masa don allah ya tabbatar duk yadda ake ciki na samu zuwa program ɗin ne to kagan Allah ya rayar da mu zuwa mai ashe za ma yi abin shi ba ya raye matashi ne mai ƙoƙari, mai hidima ta addini mai zumunci mai son taimakon al'umma mai kwatanta gaskiya da riƙon amana mai sanin ya kamata shine a yanzu haka har ya rasu shine manajin director na water board na katsina state kuma a zaman da ya a wurin <coughs> bisa ga 'yan jihar sun shaida cewa an samu ci gaba dewa ya kawo transformation dewa a wurin Allah ta'ala ji ya ɗauki rayuwarsa labarin da na samu ya fito daga malumfashi zai koma katsina ne kuma a wata riwaya ma abin da kai shi malumfashin hadayin ta'aziyya na rasuwar wani bawan Allah daga cikin abin da ya kai shi kenan so shi ma kuma ashe tasan tana kan hanya da hakika na ji zafin rasuwar wannan bawan Allah din bai wuce wata biyu da kaɗan ba suka gamu da shamun a makka a ɗakin ka'aba har suka yi bidiyo yana ce masa da allah an ji a gaida malam rabona da shi na ƙarshe fizikali shi ne a watan september na je na katsina gayyatar da gwamna umar duk ɗaya mini lokacin na tsarin tsangaya system da za a yi na transformation da kuma anniversary na katsina da aka gabatar wanda ake shekara-shekara ta waɗannan programs biyu suka kai ne ya zo ya same ni mun gaisa mun yi taɗi mun yi shawara ya nemi shawara da makamantansu har yake tambaya na malam zaman ka na katsina da kake so a kawo maka kacin na ce to ai ni gardi ne komai aka bani ina tabawa ya fashe da dariya ya ce a'a to ai shi mai masaukin baki ne iya so a faɗa abu na musamman a kawo na ce to ka san ni almajiri yadda yake ko ban faɗi me ba ka gane ina fatan kun gane sai na yi shiru abuna kuma sai Allah ɗin ya sa ya gane muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji ɗansa Allah ya yafe masa muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa da jini uwa uba da iyayensa da kuma mai gidansa shi gwamna Umar Radda insha Allah PhD da sauran abokanan aikinsa da ke wata bol gaba ɗaya. Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya yafe masa muna ta'aziyya da cewa inda lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma أعظم الله أجرنا وأحسن أزاءنا وغفر لميتنا الله يسا إنجينيا شكو حسن تنجلي يا إسا تكن الهيري كما الله تعالى يسا أنكر إباقون تنسا تكن الهيري bayan sannan muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci bayansa a na biyu tafsirin iyaye mata da muke asabar da lahadi insha Allah zai ci gaba gobe daga karfe 11 na rana zuwa karfe 12 na rana awa ɗaya ne insha Allah ta'ala na uku jarrabawa da muke ciki da yawa na security akwai ta da hankali mafiya yawa jihohin arewa a yanzu a waɗannan kwanaki sun shiga jarrabawa jarrabawa adamawa borno bauchi kebbi sokoto zamfara katsina niger plateau benue kogi da makamantansu in fact har kwara har sauran ma aka samu kaɗan-kaɗan insecurity ba sabon abu bane yana ta faruwa shekaru da yawa amma dimension ɗin kwanakin nan akwai ta da hankali akwai matukar ta da hankali na farko mu a matsayin mu na talaka mu tsaya da addu'a mu gyara alakar mu da Allah waɗanda suke gabanni Allah ya sanya amana a hannunsu kuma in mun yi addu'a addu'ar ba ta isa ba sai sun tashi daga gaske sun yi a dukkan responsibility na shugaba a duniya babu wanda ya kai security da welfare na citizens kamar da yake constitution na Najeriya section 14 subsection 2 article B is clearly stated cewa the primary responsibility of government shine security ita gaba ɗaya manufar samar da gwamnati kada a zauna kara zube babban dalilin shine security shine primary purpose na gwamnati muna roƙon Allah ta'ala waɗanda Allah ya sa amanar a hannunsu su ƙara kaimi matuƙa da gaske kuma wajibi ne a rika canja strategy ba zai a yi ta continuation da strategy a ɗaya kuma abubuwa suna lalacewa ba wajibi ne a yi developing new strategies kamar da forest guard da aka shirya yi wannan abu ne na alkhairi da muke fata muna ga idan aka samu wanda za su rika kundin bala suna shiga cikin forest din zai iya taimakawa wannan is a very effective strategy in Allah ya sa a ce implementing ɗinsa yadda ya dace bayan waɗannan kuma dole a ci gaba da dubawa kawo modern technologies da kuma aiki da su a tabbatar akwai maximum utilization na technologies din waɗannan abubuwan duka suna da muhimmanci suna cikin al'akhadhu bil asbab muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan kalubale na tsaro waɗanda suke terrorists da bandit da kidnappers Allah ta'ala ya shirye su in ba za su shiryu ba Allah ta'ala ya tona asirin su Allah ya kaskantar da su ya walakantar da su waɗanda suke sponsorin ɗinsu daga bayan fage Allah ba mu san su ba kai ka san su ya Allah ta'ala in akwai su Allah ta'ala ka tona asirin su Allah ta'ala ka kunyatar da su dukkan wani wanda yake taimaka musu don a zubar da jini a Najeriya ya Allah ka da asirinsa Allah ta'ala ka kaskantar da shi dukkan wani mutumin da ke cin riba da rashin tsaro a Najeriya a wajen gwamnati yake ko a ciki mai kuɗi ne ko talaka musulmi ne ko ba musulmi ba dan birni ne ko ƙauye mai ilimi ko mara ilimi Allah ka shirye shi in ba zai shiri ba Allah ta'ala ka tona asirinsa Allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya a ramma ina ga sai mu fara da tambaya ɗaya ko biyu ko bayan nan insha Allah sai mu shiga karatu din ko ina ta jin dan tafi tafi ashe mai fassara ne na je daure na daure ashe na manta jiya ma yana na ina ta jin ana ta haka ana ta haka amma dai nan irin ta dan burni na ce bari mai shiru to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina suke suna nan yau ma suna nan da Allah ya albarka. Hausan garugo? to alhamdulillah Allah ya albarka na'am bismillah malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya jikan iyayenmu amin ya hayyu ya qayyum yake cewa tambaya ta anan ita wanda yake sayar da sigari halal yake ci ko haram domin ni dai ita ce na kuma ita ce amma sai dai abin yana samun da daga karshe ina roƙon malam da sauran musulmi baki ɗaya su ni da addu'a so nake na daina kwata-kwata daga mai maiduguri da gurin kwan kuma abokin malam Ko wata shekara muna tura tambaya amma baka taɓa kai ta gaban malam ba hakan ya nuna cewa sai wanda ka sani kake kai tambayar da ke nan amma wallahi ka ji tsoron Allah karka mutu da irin wannan hali wannan ana ana ana guro wannan da zafin ta kenan kuma kai ma ka yi adalci da ka karanta duka din duk da dai ya kwankwashe ka to alan guro flavors ne inda cida inda yalla inda asham askara laro Eh? ana ana asham somau shi ya iya ai <laughs> amin ala kawo barazi <laughs> ah, magana akan sai da taba lajinatu da'ima lil buhuth ilmiya duka da ittifaqin malaman su sun yi magana akan matsalan a cikin jerin gwaren fatawoyin su volume na sha uku namba na talatin da ɗaya da cewa sai da taba haramun ne shan taba haramun ne shuka itaciyar taba da manufar yin taba da ita haramun ne tallafa wa kamfanin taba haramun ne tallafa wa mai sayan taba haramun ne sun kafa wannan fatawa dogaro da ayar da Allah ta'ala ke cewa wa yuhillu lakum tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wani bangare na aya ta 157 a cikin suratul a'raf Allah yace yana halartar mana ababe masu dadi yana haramta da marasa dadi da wannan suka ce shi addinin musulunci ya ginu ne akan halattar da abu mai amfani da kuma haramtar da abu mai cutarwa duk abin da kaga addini ya ce haramun ne wallahi akwai cutarwa a cikinsa duk kuma abin da addini ya halattar to akwai amfani a cikinsa ko da akwai cutarwa wanda ta taka kara ta karya ba amfanin shi ya fi yawa ninkin ba ninki don shi addinin musulunci ya zo ne don maslahar mu a duniya da lahira bai zo don ya wahalar da mu ba ya zo ne don ya gyara mana duniyar mu ya gyara mana lahirar mu da wannan suka ce haramun ne akwai bincike na WHO wato World Health Organization da na yi komin across wani report ne ina ga november din nan ne 2025 bai wuce wata uku ba a ciki suka ce a yanzu a duniya masu shan taba adadinsu ya kai 1.1 billion people wato ya kai mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari masu shan taba kuma duk a population ɗin duniya bai wuce 8.1 8.2 billion ba kaga kenan kusan population din masu shan taba ya kusa adadin mutanen da ke afirka kasashe 54 gaba daya saboda duka population din afirka around 1.4 billion ne na biyu suka ce dalilin taba adadin jama'ar da taba ke zama sanadiyar su duk shekara an kiyasta mutum miliyan takwas ne jama'a wannan akwai cutarwa ko babu na uku bincike ya ƙara bayyanawa da cewa adadin kudin da ake kashewa a kan taba a duk shekara ya kai dalar amurka 1.8 trillion trillion fa wato biliyan sau dubu kuma a ƙara biliyan sau 800 wanda a ƙara miliyan sau 800 wannan fa ba na naira ba na dalar amurka a wannan bincike na who suka ce waɗanda ciwon kansa ke zama sanadinsu a duniya ashirin da biyar cikin ɗarinsu dalilin taba suka kamu da kansa ta zama sanadinsu a duniya ga baki daya kudin da ake kashewa a kan taba akwai kyakkyawan zaton shi kaɗin aka daina zai iya taimakawa a samu food security a duniya wannan akan taba kadai sannan a ciki suka ce an samu taba tana sabbaba respiratory diseases wato cututtuka da ke da alaka ko da cuta na long ko kuma na shekan iska ko abin da kama da haka tana sa cututtuka na cardiovascular diseases musamman cutar da ke da alaka da kaman hanta tana taimakawa wajen sa mutum cuta ta diabetes wato abin da muke cewa ciwon shuga duk irin waɗannan cututtuka ba na zama sanadi jama'a wannan ya zama tana cutarwa ko ba ta cutarwa kai tana cutarwa shi kuma addini ya ginu ne akan kare rayuwarmu da mutuncinmu da ainihin dukiyarmu da nasaba mu da hankalinmu waɗannan su ne asalin hikima ta addini to da haka magana mafi inganci haramun ne kuma in ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu aya karshe ta biyu da ta farkon ta uku a suratul salat kuma haka kai hakuri ka dena insha Allah ta'ala Allah zai kubuta da kai baka mafita wallahu ta'ala a'lam malamin tambaya ta biyu wata kan da zamu tsaya yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yake cewa Allah ya ji kan iyayen malam da na agaramma ya sa su a aljanna mafi Allah ya biya wa malam da agaramma da sauran dukkanin musulmai bukatun suna da kai yake cewa malam tambaya ta a nan ita ina zuwa wasu masallatai sallah idan aka karwa to liman ya karanta sura 15 idan ya je karshe sai ma mun ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidin malam me halaccin haka domin na ga ba dawowa lafiya daga tsarin sani adam birnin gwari Ibn usaimin allah ta'ala ya masa rahama a babin farko-farko a cikin littafin sharhul mumtiya ala zadil mustaqni mujalladi ma na farko ne nan ba na 604 605 606 ya yi magana mai tsawo akan matsayin cewa bala wa nahanu ala zalika min ash-shahidina ko subhanallahi fa bala ko kuma bala kadai saboda guda uku ne na farko akwai hadisai da suka zo a kai hadisan nan manya-manyan malaman hadisan duniya sun kara wa juna ilimi akan kan ingancin su ko rashin inganci Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da ya zo daga baya bayan nan shi ya ce hadisan ba su inganta ba amma babban malamin hadisi Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alai ya tafi akan ingancin hadisan cewa a cikin su akwai wanda suka inganta musamman isnadin da ya kawo cewa in an ce alaysa Allahu bi qadirin ala ayyuhiyal maute suratul mai alkiyama aya ta nawa ta arba'in ko aya ta ƙarshe a sura to ƙarƙashin wannan akwai hadisi da yake a ce subhanallahi fahala to da yawa suna ga ya inganta a takaici abin da ibnu usaimin ya faɗa eh, in zan takaita saboda karancin lokaci na farko yace yana goyon baya a ce bala ba sai an ce bala wa nahnu ala zalika min shahidi ba a ce bala kadai amma in a cikin sallan farilla ne a faɗa a zuci in a sallan nafila ne ya halatta a bayyana fikihunsa na dalili yace a sallan farilla ba a samu fiyayyen halitta sun ya faɗa ba kuma ya ce sallu kama da aitumuni usalli a hadisin bukhari hadisi na 602 yi sallah yadda fa nake yi to shi bai yi ba amma a sallan nafila kuma ya ba da dama da ana iya neman tsarin Allah ko ana iya yin istighfari ko wani abin da ya kama da haka a sallan nafila da yace inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya litasbih wa takbir wa qira'ati alquran da abin da ya kama da hadisin muslim hadisi na 357 kaga a nan ya kira a fili cewa hadisin muslim hadisi na 579 na'am ya kira a wurin cewa a fili kaga ita wannan sallah din ya halatta a cikinta a yi tasbihi ko takbiri amma sai magana ne akan nafila kamar malamai suka dauka da wannan malamai suke cewa idan a nafila ne ya halatta iya ta bala yace sai a a wurin amma a farilla ko da za a faɗa kada a bayyana ibn zo kamar malaman malikiya da yawa suna ga ana iya fara don abin asali tambaya ce cewa alaysa allahu bi ahkamil hakimin shin allah bai isa ya zama shine mai hukuncin masu hukunci duka ba ai amsar shine allah ya isa yana da iko zai iya yi ko kuma ya ma zama haka to sai ka ce bala ai tambaya aka yi da sai suka ce a farilla sai ka faɗa a zuciyarka a nafila insha allahu ta'ala kana iya bayyanawa in a nafila ne to wannan shine dai a takaice wallahu ta'ala a'lam har ma za mu tashi a sura ta hudu a yau insha Allah ta'ala suratun nisa muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya sa suran nan ta zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba abin da ke cikin ta na umurni Allah ya ba mu ikon bi abin da ke cikin ta na hani ni da ku Allah ya ba mu ikon hanuwa Allah ya sa Qur'ani ya ce mu gobe kiyama muna roƙon Allah ta'ala ya bamu aron kwanaki yadda za mu fara ta cikin aminci Allah ta'ala ya sa mu kammala ta a cikin aminci Allah shi sa mu wanye lafiya aran ma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله يساك مكل الخير بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله mai rahama mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ya ayyuhan nasu taku rabbakum ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccinku wanda allazi khalaqakum min nafsin wahida ya halicce ku daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha ya halitta wa wannan ran iyalinta daga gare ta wa basa minhuma rijalan kafiran wani sa'a. ya kuma watsa daga wannan namiji kwaya ɗaya da mace ɗaya mazaje da yawa da mata sannan wattaqulla ku yi takawa zuwa ga Allah allazi wanda ta nuna bihi da shi kuke roƙon juna wal arhama ku sadar da zumunci inna laha lalle Allah kana ya kasance alaikum a kanku, akanku raqiba mai kiyaye abubuwan da kuke yi ne suratul nisa sura ce ta hudu daga cikin surorin qur'ani ayoyinta guda ɗari ne da saba'in da shida an kira ta da suratun nisa wato sunar mata saboda Allah ya kira sunan mata ya yi ta maimaitawa a cike a wuri na farko da Allah ta'ala ya fara kira shi ne da ya ce wa atun nisa'a sadukati hinna nihila ku ba wa mata sadakinsu a hannunsu a aya ta hudu a wannan surar to wannan shi ne inda ya fara kiransu da sunan ainihin na biyu bayan na farkon da ya kira kasiran wani sa'a na halitta hukuncinsu da ya kira shi ne a aya ta hudu saboda na farkon ba magana yake akan hukuncin ba yana magana akan halitta ne to da aya na farko da kira su na kudin shine inda ya kira hakikanin mata mafhum magana ta gaba suratul nisa asalinta madaniya ne a cikin magana mafi inganci in an ce madaniya shine surar da take yar madina in an ce makkiya surar da take yar makka yar madina abin da ake nufi shine wacce aka saukar da ita bayan hijira mu daina cewa madaniya surar madina makkiya surar makka in ce surar makka to ka da ainihin zuwa hukuncin zuwa ga wuri bayan kuma rabawan ba wuri ba ne zamani ne in na ce makkiya yar makka to na da ita yar makka cewa wurin makka nake nufi alhali shari'a makki abin da take nufi wanda aka saukar gabanin hijira kaga gabanin hijira zamani ne ba wuri ba madaniya kuma ba'adal hijira kaga kenan zamani ne ba wurin madina ake nufi ba don wata makkiyan ba a garin makka ta sauka ba wata madaniyar ba a garin madina ta sauka ba to magana mafi inganci ita wannan madaniya ce an saukar da ita ne bayan an yi hijira mafhum tayyib muhimmin abu akwai alamomin da malaman ƙur'ani suke cewa ana iya ga alamar bambanta ayoyin da aka saukar makkiya da madaniya mafiya yawan ayoyin da aka saukar gabanin hijira makkiya ayoyin za mu gan su gajeru ne na biyu language ɗinsu akwai kaushi suna kausasa magana na uku mafiya yawa suna kira zuwa ga kadaita Allah ne suna rusa bautan wani abu koma bayan Allah na hudu mafiya yawansu ba dukkaninsu ba sun fara da ya ayyuhan nasu ne ko kuma ayyuhan nasu ake magana a ciki madaniya na madina kuma mafiya yawa ayoyinsu na da tsawo na biyu language ɗinsu is soft babu kausasa magana don a lokacin masu imani ne mafiya yawa a garin madina sun je sun yi establishing islamic governance a wurin a lokacin sai zama language da ake musu ba a takura musu a kai sannan na uku mafiya yawan surori na madaniya za ka ga suna magana akan hukunce-hukunce ne ahkam ne mafiya yawa ladubban zama ladubban mu'amala ladubban cin abinci ladubban ɗaura aure da makamantansu so da waɗannan malamai suka ce ake iya gane bambancin makiya da madaniya mafhum tsayyib bai ga wannan ita suratul nisa ta zo da hukunce hukunce da yawa ita madaniya ne amma ta fara da ya ayyuhan nasu shi yasa nace mun mafiya yawan su makkiya ne amma ba duka ba ana samun madaniya amma mafiya yawan madaniya suna zuwa da ya ayyuhan ladina amanu ne amma makkiya kuma ya ayyuhan nasu amma ba duka ba akwai ya ayyuhan ladina amanu makkiya akwai ya ayyuhan nasu madaniya amma an ka dauki mafiya yawa makkiya ya ayyuhan nasu ne madaniya ya ayyuhan ladina amanu mafhum tayyib bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai na yi bayanin nan a baya ba sai mun bata lokaci da yawa a kai ba muhallu shahidi wannan shi ake cewa bismillah da hausa balarabe kuma ya ce basmala basmala shin ita aya ce a qur'ani ko ba aya ba na'am ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum sabanin ku shine sabanin magabatan da dama magabata wasu sun ce aya ce wasu sun ce ba aya bane a cikin surori ko da a Fatiha ibn Usaymin rahimahullah ce ba aya bane a ciki babban dalilin sa shine hadisi na Muslim da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ke cewa qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu idan ka ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ce bawa na ya yaba mun ya gode mini sai ce ga nan sai halitta bai ce bismillah rahman rahim alhamdulillah sai ce alhamdulillah kamar yadda yake hadisi 379 to kaga sai ce adan ya sai annabi fara da alhamdu bai ce bismillah ba sai ce karanta bismillah ijma'i ne na sahabbai gaba ɗaya ba su karanta qur'ani ba su yi bismillah ba sai dai banda suratu tauba ko suratu bara'a ita ba ta sauka da bismillah ba koma bayanta dukkan surorin qur'ani 113 kowanne ta fara da bismillahir rahmanir rahim haka ladabi ne mai matukar muhimmanci duk surar da za mu fara karatunta mu fara da bismillahir rahmanir rahim don haka shi yasa a cikin sura 114 ana samun bismillah 113 in fact akwai ma surar da ke da bismillah a ciki innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim cikin suratul naml kenan ko aya ta 30 cewa wannan daga Sulaiman ne kuma da wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga ya zama bangaren aya ta 30 ne a cikin suratul naml so da haka a magana mafi inganci na malamai amma dai matsala ce khilafiya da ba za a iya kare ta a yau ba mafiya yawa suna ga bismillah karanta ta muhimmin abu ne a kowane sura amma ba a irga ta a farkon sura da mafhum tayyib in ce bismillahir rahmanir rahim bismillah da nan me matsayin sa a li'irabi aljari wal majrur amma muta'allaq bi mahzufin alladhi yuqaddar ماذا يقدر هنا؟ za ka iya ce abu da wa ma'anan ya fi dace ka ce aqra'u bismillahir rahmanir rahim aqra'u da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama ga bayinsa zan yi karatu in abinci ne kace bismillah sai zama bismillah a kulu in abin hawa ne kace bismillah kana nufin bismillah arkab zan hau to duk abin da ka fara sai ka kaddara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 da sunan Allah zan fara karantawa sai ka kaddara zan yi karatu in abinci ne zan ci abinci a ka'ida na ladabi na musulunci dukkan aikin alherin da za ka fara in baka san zikirin da ake a wurinsa ba baka haddace hisnul muslim ko wani littafi na azkar mai muhimmanci ba sai ka ce kawai in baka san addu'a sai ka ce bismillah in ka kammala sai ka ce alhamdulillah bi ma'ana dukkan aikin da zaka fara ka fara da sunan Allah in ka kammala ka kammala da yabo da godiya zuwa ga Allah wannan iya da matukar muhimmanci ka fara duk wani abu na alheri da bismillah ka rufe shi da godiya ga Allah mafhum tayyib don haka bismillahi arrahman Allah ismul jalala ne suna ne na Allah arrahman shi ma sunan Allah ne mai rahama so in ka duba muhimmancin ar-rahman cewa shi Allah mai rahama bi ma'ana zurrahama al-wasi'a ash-shamila Allah ma'abocin rahama ne yalwatacciya kuma mai game komai da komai rahamar Allah ne ta sa har wanda ya bijire wa Allah Allah yakan tausaya masa a duniya in ba da rahamar Allah ba da duk wanda ya bijire wa Allah ba zai samu abin da yake neman a wurin Allah ba amma dalilin rahama Allah yana iya bashi ar-rahman ala wadani al-fa'alan shine mizani alfa'alan abin da aka gina shi akan alfa'alan iya nufin shine ma'abocin wannan abu Allah don haka duk inda ka ga rahama ta Allah ce ko uwa da ke tausayin ɗanta daga cikin rahamar Allah aka san mata kai da kake tausayin iyalanka da daɗi babu daɗi ka je ka nemo halar ka kawo gida daga cikin wannan rahamar ne Allah ya dan baka dan gutsurin abin da za a baka shi yasa Allah ta'ala ya kira sunansa da Ar-Rahman a Qur'ani sau hamsin da bakwai akwai sura ɗaya da sanda Allah ya kira kansa ar rahman sau goma sha shida wace sura ce a cikin suratu maryam a suratu maryam sanda ya kira kansa ar-rahman sau goma sha shida in ka ɗauki ar-rahim ya kira shi sau ɗari da goma sha nawa ɗari da goma sha hudu sun kace ar-rahman ala wazari al-fa'alan ar-rahim ala wadani al-fa'il shine mizanin a asaraf al-fa'il so daka ar-rahman Allah mai rahama ne ar mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa ko kuma ar-rahman mai yalwatacciyar rahama ne ga kowa da kowa ar mai jinkai ne ga wanda suka masa biyayya duk wanda ka ɗauka a cikin tafsiri guda biyu nan yayi ita rahama ta kowa da kowa ne jinkai kuma na waɗanda suka masa biyayya a cikin umarninsa ne da kuma cikin haninsa za ka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa ar-rahim mai jinkai ga wanda suka masa biyayya ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa ar-rahim mai kuma jinkai zuwa ga bayinsa muminai ya ayyuhan nasu taqu rabbakum suratul nisa ta fara da ya ayyuhan nasu ya ku mutane tare da cewa ya ayyuhan nasu mafiya yawa kamar yadda na faɗa menene makkiya ne wanda aka saukar gabanin hijira ne amma wannan madaniya ta fara da ya ayyuhan nasu saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hikimar shine khitabul qur'an huwa khitabun ne li jami'in nas la musulmi na aw mumini na faka dukkan maganar da Allah yake yi a Qur'ani yana yi da dukkan mutane ne bal har ma da aljanu saboda dan su Allah ya saukar da kur'ani. na biyu a cikin hukunce hukuncen da ya a cikin surar akwai waɗanda ko da baka bi Allah ba idan ka aiki da su zaka samu rabautuwa a duniya da lafiya daga ciki shine akwai raba gado gabanin zuwan musulunci ba a ba wa mace gado ba ta da sadaki ita kanta mace gabanin musulunci a gado ake raba ta amma suratun nisa ta zo da hukunce hukunce da yawa hukuncin halittanmu hukuncin matsayin mata hukuncin matsayin aure matsayin basu sadaki matsayin waliye akan aure ta zo da hukunci da ya shafi gado yadda ake raba gado wake da hakkin gado me rabon da za a bashi a cikin gado ta zo da magana akan hukuncin wanda ya kisan ganganci ko kuma wanda ya kisa na son kai ko kuma wanda ya kisa na kuskure ta kausasa magana akan wanda ya kisan ganganci wanda duk qur'ani babu kausasa magana irin na suratul nisa akan wanda ya kisa na ganganci ta zo da hukunce hukunce da ake magance matsalan aure ta karantar da ladubba na mu'amala da fiyayyen halitta wajibcin biyayya zuwa gare shi ta nuna mana girman zalunci da haramcin yin zalunci da hukuncin azzalumi ta nuna mana wajibcin adalci in ana adalci ba wai kana yi wa na kusa da kai bane kowa da kowa sai ka masa adalci duk irin waɗannan hukunce hukunce in ka bi ni za ka koye su shi sa Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahalicin kuma anan takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta bangaren yana yi bari na bari mafhum alladhi wanda khalaqakum ya halice ku min nafsin daga rai wahida kwaya daya wa khalaqa ha zawjaha kuma ya halitta wa wannan ran daga gare ta iyalinta a nan wurin Allah ya ce ya halicce mu ne daga rai kwaya daya mafhum kwaya daya Allah ta'ala ya halicce mu wani rai ne wannan shine annabi Adam a magana mafi inganci annabi adam annabi ne amma ba manzo ba shi ne awwalul anbiya amma laysa bi awwalil mursalin waye farkon manzanni annabi nuhu ne farkon manzanni shi annabi adamu ne amma ba manzo ne na sha bayani akan bambancin manzo da annabi mafhum sai da shi annabi ne to shi Allah ta'ala ya fara halitta daga tabo daga clay daga ƙasa sannan kuma sai halitta masa iyalinsa daga gare shi ita ce waye ita ce hawa shi yasa yace khalaqakum min nafsin wahida dukkanin mu nan a duniya daga annabi adam zuwa hawa ne bincike na kimiyya kamar yadda ya bayyana adadin jama'ar da aka halitta a duniya sun kai biliyan ɗari da goma 118 kamar yadda population reference bureau suka faɗa biliyan ɗari da sha 118 duk wannan adadin daga annabi adamu da hawa ne duk wannan adadin da muka gani daga su biyun nan ne Allah ya watsa mu kuma wasu nassosi suka bayyana hatta ya ajuju wa ma'ajuju daga ina ne daga gare su ne akan su ma matsayin ya'yan su kamar yadda ya tabbata a sunna to da haka da ya ce ya mu da gare kwaya ɗaya da iyalinta kuma wa basta ya watsa so da aka halittar mu daga annabi adam da hawa'u ne shi an halitta ta daga gare shi a magana mafi inganci daga haƙarƙarinsa sa na wani ɓangare na ɓangaren me dama ne a magana mafi inganci ita daga haƙarƙarin ɓangaren dama shi ya fi tabbata a ɓangaren haƙarƙarinsa na dama Allah ta'ala ya halitta masa iyalinsa kuma da ya halicce da kuma sai ya halitta musu mu'amala ta aure don duniya ta hayayyafa so da daga gare ta daga gare shi aka yi ta da ni da kai da su gaba ɗaya kuma daga gare su ne yasa duk wanda ka gani in ka iya magana ka ce to ai kai dangi na ne ai ba kai zuƙi ta malla ba saboda dai daga nan zuwa annabi adam akwai yadda kuka haɗu dole dai kun haɗu a wani wuri Allah dai sa a wajen haɗuwan ba faru da fir'auna ba to shi yasa Allah ta'ala yace daga nan ya halitta arama zaka ba misalin ko da aya kwaya ɗaya وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا يا إشيك قول وهو الذي خلقكم وهو الذي to bari zai gama da ita wa huwa allazi khalaqakum min madha min alma Allah shi ya halice ku daga ruwa wa ja'ala kuma me na'am nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira Allah ya halice mu ya halici basharan mutane min alma daga ruwa wa huwa allazi khalaqa min alma'i basharan Allah shi ne ya halitta daga ruwa mutane kuma sai Allah ta'ala ya sanya muka zama nasaban wa sihira sai muka zama alaƙar mu muna samun alaƙa da juna ta ɓangare guda biyu ne nasaban ta ɓangaren alaƙar jini wane ƙaninka ne wane wanka ne wane ɗan baffa ne wane ɗan kawu ne wane ɗan gwaggo ne wane ɗan uma ne shine nasaban wa sihiran kuma ana samun yan uwantaka ta ɓangaren sirkanta wane baban iyalinka ne ya zama babanka wance mahaifiyar iyali ne ta zama uwa a gare ka wane wan iyali ne wanka ne wane kanwar iyalinka ne kaninka ne wane babbanta ne babbanka ne wane kawunta ne kawunka ne to shine wasihiran to shi sa Allah wannan zai zama cikin suratul furqan ko aya ta 54 ko aya ta 54 haka ne to misali kaga anan Allah ta'ala ya halicce mu ne daga ruwa yayi mutum sannan kuma sai sanya alaƙa ta jini ta nasaba tsakaninmu sannan kuma da sirkanta wannan hukunci ne da Allah ta'ala ya kaddara wannan ya shiga cikin duka wa basta min huma kenan zaka kawo وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما, فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما ma yushrikun wannan darasin na kama da wancan wannan zai zama cikin suratul araf ko aya ta 189 da 190 duka na bayani akan halittan hawa'u daga annabi adam ne da kuma mu'amala ta aure da suka yi ina ne muhallu shahid na mu'amala falamma ta gashaha amalat amlan khafifan famar rabbi lokacin da ya kusance ta da mu'amalan aure sai ta samu juna biyu har suka yi addu'a da cewa Allah ya ba su da saliki to suna fatan ya zama saliki in Allah ya ba su da suna fatan Allah ya sa ya zama saliki muhallin shafi duka waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa duk watsuwan da muka yi a duniya wannan biliyan ɗari da goma sha takwas ko adadi mai kama da haka wallahu alam duka daga annabi adam da hawa'u ne shine hakikanin wa basa min huma rijalan kafiran wa nisa'a Allah ya ce wa basta sai ya watsa aiwa wa nashara ai wa akhraja sai ya fito da ku daga tsatson annabi Adamu da Hawwa'u ya watsa ku a duniya rijalan kafiran aka samu mazaje da yawa wani sa'a da mata aka Allah ta'ala ya watsa a bayan kasa. wannan ke bayyana asalin mutushe tushe ɗaya ne kuma muna ƙara fahimta ana samun dangantaka ce koma bayan ta addini ta ɓangare biyu bangaren farko shine alaka ta jini tana sa ka zaɓuwa na danginka ne alaka ta biyu firkanta na haɗa ka ka zama dangi so hmm. daga yan uwanka yan uwanka ne yan uwan iyalinka yan uwanka ne hmm. don dalilin auren iyali kai tsaye ya haramtar maka da auren mahaifiyarta kai tsaye hmm. amma da baka aure ta ba fa da za ka iya aurenta amma dalilin ka aure ta mahaifiyarta ta haramta gare ka saboda me saboda daga lokacin mahaifiyarta ta zama mahaifiyarka in tana da ya gabanin ka aure ta yar halal ne ka aure ta amma daga ka auri uwar fa nan kuma yadda ta ta zama yarka wannan ke bayyana yadda ake da haramci na jini to aure ma yana halartar da wani abu ya haramtar da wani abu mafu to haka wa basa min huma rijalan kafiran wa nisaa wattaqullaha ku kara yin takawa zuwa ga Allah kaga mun samu takawa nawa takawa biyu a ayan nan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sai kuma wa min humari rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha ba wai kawai takawa biyu aka samu ba umurni da takawa sau biyu a aya daya hmm. umurni da takawa sau biyu a aya daya hmm. wannan ayar ce tana da yar uwa kwaya ɗaya su biyu ne kada a qur'ani da aka yi umarni da ta takawa a aya biyu akwai kuma mai aya uku amma mai aya biyu akwai yar wata arama za ka yi tunata ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون jazakumullahu khaira kaga wannan aya ta goma sha takwas a cikin suratul hashir an maimaita ta kawa sau biyu so ita da wannan ne yar uwarta suka zo da umurni da ta kawa sau biyu ba wai ambaton ta kawa ba umurni da ta kawa sau biyu wannan suna nuna mana muhimmancin ta kawa kenan allazi Allah wanda tasaaluna bihi wa fi qira'atin tasaaluna hmm. tasa'aluna ko tasa'aluna tasa'alu shine ta tasa'aluna wato Allah da shi kuke roƙon juna in mun tashi roƙo da Allah muke yi don Allah wa da banka don Allah rage mun hanya mana don Allah ka bani don Allah kai hakuri kaga duk inda kake da wanda kace don Allah don Allah a ramma dan bandin mana a mota an ka tashi duka da Allah yake fada duk dabi'a ce ta dan adam in dai zai roke ka dan ya san fitirar ka da imanin ka kai da Allah to zai ce maka dan Allah ko me laifi ne don Allah a bani don Allah na tuba dan aka zaka ga me laifi na shi ma me laifin sai ya ce don Allah Shi ne ta nuna bihi da shi kuke roƙon juna idan mutum ya zo ya ce dan babanka sai ka ji ma kaman kai laifi ya maka me ka babana kuma cikin magana amma ya ce don Allah to nan ka san menene ya ba abun muhimmanci ne shi ne ta nuna bihi da shi kuke roƙon juna wal arhama wal arhama in ka dauki wal arhama da nasaba a wata kira'a wal arhami ne ya zo da kisra in ka dauki wal arhama a matsayin maf'ulin bihi ya zama a ina zai zama azafin zai zama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum sai kuma wattaqullaha wal arhama ku yi takawa zuwa ga Allah sannan kuma ku kiyaye zumunci ku tabbatar da ba ku ci amanan zumunci ba Baffanka, kawunka gwaggwanka ummanka ka zau mai zumunci ko a waya ko ka tuba a gaishe su ko mai zumunci da aljihunka dan abun azumi kai musu ɗan gishiri ko dan shuga ko dan wani abu gashi dubu biyu dubu biyar a dubu hamsin dubu dari a miliyan ɗaya gwargwadon arzikinka ka kyautata musu ya shiga cikin al'arham ɗin da ake so mu kiyaye shine wal arhama wato wattaqullaha wal arhama ku yi biyayya zuwa ga Allah sannan ku kiyaye zumunta tsakaninku kar ku bar zumunci ya lalace duk yadda naka ya ci amanar ka naka ne shi yasa iyayen mu in suna mana fada sai ka ce ai naka naka ne naka naka ne duk yadda ya ci amanar ka naka naka ne wa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahami wa fartu luhumahum wa in adamu majidi لهم مجدا ولا أحمل الحجد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحجد wani mawaƙi yake cewa tsakaninsa da 'yan ubansa wato 'yan uwa 'ya'yan baffano akwai saɓani mai yawa Ya ce wa in aka lula Hami in suka ci nama na suka mun ɓatanci wa fartu luhumahum ni kuma zan sai abinci na ba su ci abinci don su yi lafiya ni suna cutar da ni ni kuma ina kyautata musu idan suka taba mutunci na ni kuma zan kare mutuncinsu ya ce wala ahmilul hikidal kadima alaihimu ba zan tsaya na yi gadon kiyayya da muka samu magabata sun yi a tarihi ba duk wanda ke gadon kiyayya da gaba da wani to bai zama babban mutum ana girma ne da yafe gaba ta baya amma ba a girma da me da gadan gaba Kakan ka yana gaba da kakan wane saboda yan uba ne kai ma sai ka gada kai ka biye wannan so yan uba zama da su ya fi wahala tare da kuma a shari'a sun fi kowa kusanci da ɗa dangin uba sun fi haƙƙi a kan ɗa a kan dangin mai uwa amma an fi samun tausayi da jinƙai da 'yan uwa da dangin uwa ko ina haka yake kusan kashi 99 cikin ɗari? amma dangin uba kuma ka'ida sun fi haƙƙi to ka'ida dangin uba duk cutar da kai da suka yi kar ka saka sharri da sharri in kaga sun cutar da kai to wata ni'ima Allah ya baka tafi su su ba da ita to a ka'ida tun da kai ka haura saboda suke kallon ka doka daga sauko kasa ka gaba da zama a saman kana taimaka musu kar ka ce a'a ni sun mun nima bari in rama to kai ma ka zama karamin mutum to shi za Allah ta'ala ya ce wal arhama ku kiyaye zumunci zumuncin nan a kiyaye shi duk yadda aka cutar da kai ɗan uwanka suka cutar da kai kada wannan ya sa ka yake zumunci bakwanninka ƴaƴansu kawunanka ƴaƴansu kar ka yanke zumunci duk cutarwa a manta ka ci gaba insha Allah ta'ala an saka ta Allah da zai ci gaba da ɗaukaka ta don haka Allah ya ce inna Allah kana alaikum rakiba lalle Allah ta'ala ya kasance a kanku rakiba mai menene mai kula ne da duk abin da kuke yi duk abin da muke a duniya babu abu guda ɗaya da Allah subhanahu wata'ala baya kula da shi na'am وآتوا اليتامى amwalahum ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم كبا ومرايو دوكيو ينسو sannan wala ta tabbatalul khabisa bis tayyibi kar ku jirkita mai muni da mai kyawu wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kar ku rika cin dukiyoyinsu zuwa ga dukiyoyinku innahu lalle cin dukiyar maraya kana ya karance huban zunubi ne kabiran mai girma wa'atu kalmar wa'atu daga kalmar menene ata ne ba ata bane hmm. daga ata ne ata kuma daman a'ata ne bayarwa in an ce ata shine a'ata ya bayar in ka ce ata kuma ya zo so daga daga ata ne ata kuma na yi wa mafulai ne guda biyu mai nasaba kaga wa atul yatama al mafulul awwal amwalahum al mafulul sani haka wa atul yatama ku ba wa marayu maraya a ka'ida shine wa shine wanda namiji ko mace ga mahaifinsu ya rasu a ƙa'ida rasuwar uba ke me da mutum maraya a dabbobi kuma rasuwar ne rasuwar uwa ne magana mafi inganci don shi a tinkiya ragon da kuma shi ne sanadin haihuwan ma bai san ina dan nasa yake ba don da bai kula da shi ba to a dabbobi da uwar ke ciyarwa da shayarwa ita take ba shi mama ya sha ita take kula da shi uban ya shiga duniya shi ba ma ne da me wani ma bai san dan sa bane to shi sai zama a mutane kuma uba ne mai ba da masauki da kuɗin makaranta da abinci da magani da komai da tufafi to sai zama ran da ka rasa baba ka zama maraya dan uwarka mahaifiya ta yi mai girman haihuwarka To yanzu kula da kai aikin babanka ne yasa a mutane rasa uba shine maraici amma a dabbobi kuma rasa uwa shine me shine maraici zumtun bai ci gaba da maraici har zuwa balaga shi yasa hadisi ila yace la yutma illa la yutma ba'da al-islam ko hadisin da ke cikin Abu Dawud ko hadisi na 2873 babu maraici bayan an fara mafarki wanda yake daga an balaga kenan amma anan sai aka ce wa atul yatama ko ba marayu dukiyoyinsu a ka'ida idan aka raba gado dukiyar maraya na hannunka ko kuma wani kyauta aka bashi baban ka saka ce ga wannan kyauta sai ka ajiye masa to aka ake magana ko gadon sa ke wurinka ko a kyauta da aka bashi yana karami aka ce ka ajiye masa duk yana iya yiwa Allah ya ce ku ba su dukiyoyinsu amma sai ce a ba wa yaro menene dukiyarsa amma a gaba kaɗan sai ce wabu ta yatama hatta idza balagun nikaha a cikin nisayin aya ta shida yace ku rika jarraba marayun nan har sai sun kai matakin aure wato matakin aure shine in sun balaga sai ka rika dan bashi kudin sa kadan in an baka ajiyan kudin maraya naira miliyan biyar misali kar ka dauka yana karami ka ce ga miliyan biyar ne bi shekarun sa goma sha dai bai da hankali kana ba shi miliyan biyar sai tara abokanansa sai su tafi wani shopping mall sai sai musu PS5 Pro pro PS5 ce ko kowa ya dauka ya biya kaga bai da hankali shi sa Allah yace wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama ba a ba su dan a lokacin bai da wayo ana ganin sa yaro ne wawa ne sai dai kana so ka jarraba shi ko da ya kai 15 years 16 ya balaga sai ka dan gwada shi mikin bene sai ka dan bashi dubu ɗari ka dan masa nasiha a kan sai ka bashi dubu ɗari sai ka ga zai da ita bayan shi wata da sai ka kira ka ce dubu ɗari dan baka mai kai da ita sai zo ya ce maka ai da ban dubu ɗarin nan na je ne gaskiya na dan fara dan sayar research card ina sayarwa kuma yanzu kudin ya kai naira dubu ɗari biyu da hamsin ma sai ka ce a hankali ya fara karuwa sai ka dan ƙara mar kaɗan ba za a bashi lokaci ne ba sai an yi ta jarraba shi ya dan koyi marketing kar a bashi rana ɗaya zai barar to kadar da ka bashi dubu ɗari sai ka dawo bayan gwada shi daga ce na da sai ce ai kai ta bin bayani amma da muka karbi kudin mun je mun ci shawarma ne da abokanai da zai ka ce har yanzu wannan wawa ne ba za a bashi ba so wa atul ma ba ana nufin ku basu suna marayu ku bari sai sun yi wayo ake nufi an kira su a nan da sunan yatama ne don daman shi ne asalinsa wannan ke bayyana cewa ana duba asalin mutum a gaya masa muna cewa manzon Allah ai maraya ne me dalili dan asalinsa ya tashi a maraya ne so sai a duba asalin sai a jingina wa mutum maraice tare da cewa yanzu shi ba marayan ba ne amma tun da asalin maraya ne sai a ce wa na fa ai maraya ne wato asalinsa maraya ne don haka wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu amma da kaɗan kaɗan kaɗan in sun kai gabar balaga har ran da ba shi na ƙarshe sai ka kira shaidu a zo a taro wane dan wane ya rasu an bar mun kaza a hannunsa bayan lokaci kaza wane ya masa kyautar dubu ɗari wane ya bashi dubu hamsin a sallah kaza wane ya bashi dubu goma ga yadda na tara dukiyar yanzu ta kai kaza sai a rubuta agreement da komai ka sa hannu wakilansa su sa hannu shaidu sa hannu ga dukiyarka da aka bani amana na baka kayan ka ina roƙon Allah ta'ala ya albarkace ta so dole sai an dan gwada shi an ga hankali ya kama shi saboda me saboda mafiya yawa muna da wani kuskure na cewa wai dukiyar gado ba ta albarka wannan magana kuskure ne dukiyar gado ta halatta da albarka me yake matsalarta matsalar shi ne idan uba ya rasu ya san wahalan dukiyar da ya nema yana kula da ita magada in ba a nuna musu rayuwa ba daga an ba su za su je su watsar da ita saboda duk wanda bai san wahalan neman kuɗi ba in kashewa ya iya in ka bashi ba da tausayin kuɗin zai kashe ne ko mafiya yawa ana ba wa magada dukiya ne ba a yi mentoring ɗinsu ba a nusar da su yaya rayuwa take ba ba a tarbiyyantar da su yadda ake neman kuɗi da juyawa ba kawai an raba gado wani ma niga ne shekaran sa da ko sai a bashi miliyan goma kai niga ɗan wiwi ka bashi miliyan sha ka ji za a bin kirki ba ai kuma ka san ba zai yi ba hankali bai ishe shi ba nigar da yake musu da mamarsa sai kira shi faifan bannigan da uwar kuka take yana mata ba sai ce mata za mu fita mu je za mu je neman tsokana za a kashe mu mu mutu sai ta fashe da kuka yi sai fashe da dariya wai uwarsa yana sa ta tana kuka da cewa zai je ya mutu ita kuma tana tausayin sa to mutumin da ke sa uwa kuka da gangan dan me wai saboda ya san tana tausayin sa shi kuma baya tausayin ta ina zai ji tausayin kudin gado idan ka bashi bai da hankali ai murkushe su zai yi hmm.